yafe masa kai haƙuri da hukuncin Allah haka Allah ya zartar haka kuma zai faru kai haƙuri ka yafe masa ko kai ma ka huta da wannan mafarkin mafarken a Allah ma fa muna masa laifi ya yafe mana bare ko mu yan adam ba za mu yafe wa junanmu ba kinga ba ruwa sha ke ina mami da an kucu fito abu ba ta shirya ba a ba ga ina fito kar mu je da ke mutane ko ah, ke ba za ki ci abinci ba mutum da ya riga ya shirya ina dai can na gari wai kai sai ka ci wani wai sai ka kai ta sai ka ci wata karamar yarinya in ka kyale ta man tafi da kafarta wannan komin girmanta ne a wurina ai karama ce wanda Allah ya bar mana kenan haba mai gida fansar nan fa Oh ciwa tsaki an maka me yasa za ka zo ki ne mun ni ma ba san da kika shigo ba na yi mamaki ya karatu karatu yau ya bani wahala sosai <laughs> haka za ki daure san karatu sai an daure da karatu ya a wasa hmm, barin jin haɗa baban ki kan ba. to umma ni ma yanzu in na yi sallah zan fito to sai ki so in gaya ba ba dan komai ba domin ɗanka da kake nuna halin oho da shi kana nuna burus a kan ɗanka ko oho kuma ba ruwanka kamar ba ɗanka saboda haka ɗanka ɗanka ne shi yasa na aika ka so ah, kaga akan wannan aƙidar haka nake haka kuma nake so tafi da shi akan yadda ka gana yin nan ba laifi ba daga nayi dr ina so ka gane wani magana hausawa suna karin magana suna cewa hannunka baya riɓewa ka yanke ka jefa saboda haka a kullum ba zan fasa gaya ma ba ɗanka ɗanka ne karin magana ne hausawa ke faɗa hannu bai riɓewa aiki amma idan ciwo ya ciwo akan sa a yanke shi a yardan a samu lafiya wannan da kaga nayi haka yake haka mana nake so ne shi ba zan fasa gaya ma ba kullum ina gaya maka ɗan kaɗan ka ne ko kana sa ko ba ka so ɗan ka ne kuma na gaya ma a duk ƙasar nan babu wani mahaloki da zai kira ne tun ƙwararri ya ce zai kuma magana a kan ɗana sai kai saboda yadda muke da kai na gode amma ba zan fasa ba a yi tafiya na yin haka zaɓa kuma shi har ma ke so a yi da shi abin za ka yi shi kenan ka gama? na gama Thank you. ki mun laifi ne? Saboda rashin kunyar da na ma yau. No, wannan ya wuce. Laifi biyu kika mu. Ɗaya ya wuce saura ɗaya. Wani bikin sace min zuciya. Saboda haka ina son ka. Ko kina so ko ba kya so ina son ki kuma sai kin so ni kuma sai kin bani haɗin kai. kina so ko ba kya so ina son ki kuma sai kin so ne ba sai kin bani Ha? Ya kin kasa Ba ki zuwa lauri? Ki je cikin lauri ki ci duk ki bincika mana za ki samu wara. na gida? Dama wata magana nake so. Ka gobe ne ranar ziyarar su Faisal. wannan wannan ki faisal ya mai da ni kaina shikenan kin dai ga muhallin nawa lokacin da ke tashi ne ma na nan gaba kuma na san faɗi an jiwa zan yi jiran ki a nan gidan amma jimana na san an jima na shirya ga tafi kin bacci kasan cika ba To ne kenan ba za ki samu daman zuwa domin ɗan uwan naki ba tunda ba za ki bani ma ba za ni ba ai ke ce kika matsa da ciwo sai na ji Lafiya kuwa? Ba lafiya ba. Ya faru? Ki shirya ki je ki ci ki. Amma da ni da mamu ba za mu samu damar zuwa. Mai gida ai. son abbanki sama da ni? Ba haka ba To, za ki aure abbanki ne? Yanzu ma gusho abba na ne. Saboda me? Lokacin da muke yara, ni da yana faisa. ta so ciki, farin ciki. bayan mun girma ni da yana fasa ya wuce hariya fasiya bayan mun girma kamata yake ki buɗe ba ki gaya min abin da ke damu ki ki gaya min baya za a sa abin da ke damu ki babana ne yake sanya mun auren dole auren dole ba za auren mutum tsoho ne kuma ba na san shi don annabi faisal ka taimake ni don allah don annabi ka taimake ni to fasiya dena Kina. dena kuka zan gaba zan san kuma abin da zan yi a kai kin ji ko kake da ka ba ku kunya ba ta wata ne ba ta wata to ba kada nuna maka gata na nuna maka ilimi sai ka zo ka ɓace da wani maganar soyayya soyayya banza wanda ba za ta ina na maka kawai ba abinda za ta nuna maka kina na wani amma mi kai bari ba ka ci daga yau ba kai ba wannan yarinyar sakun da kyau na gaya maka ta kai ƙarshen kenan na gaya maka ba kai ba ita bale abin da ya shafe ta kada wallahi idan ka saki ka koma da ka ka koma ko da ko da gani sai dai ka saki ba ba ni ba na gaya maka ba da ƙare ba na gaya kasashen Faisal me na maka ne kake wulakanta ni? Kana ganin duk wahalolin da nake ciki da matsalolin da nake fuskanta kuma duk a dalilin ka ne. Amma bai kamata ka mun haka. To, Fasiha abin da nake so ki fahimta shi ne. Ni ba wawo lakaci nake nake. Amma ina gudun bacin ran iyaye ne. Kin ji abin da mahaifinki da mahaifina suka faɗa. to bai kamata mu bijire musu ko kuwa hmm? kai ba mai maka tsakanin da wani yarinya ba eh Kai me haɗin kirshi wai ni kai ina ruwanka ne me naka a ciki da ruwana ba ina ruwanka da ni tukuna da ruwana da ke mana ban kawo sadaki na ku ba zaki ce me ruwana kai jimana kar ka saki kula wannan yarinya na gaya maka ji ko kar ka saki ka saki dukan jiki na an dukan ma kirjin kai abinda zaka yi an dukan ma an dake shine aka kai kara wurin abbanmu shine ya kai shi kara aka daure shi shekara uku shine abba na ce ba shi ba yaya faisa Allah sarki ashe dai abin abun tausayi ne amma ki yi haƙuri dukan da na miki duk soyayya ce ta jawo haka kuma ina son ki yi mana alƙawari cewar za ki bani haɗin kai a kan soyayya da take tsakaninmu na ma alƙawari mami karki manta cewar mu iyayenki ne ko so kike yi ke mun abin da wanki yake mun to menene yasa me ya faru a cikin wannan lokacin kanki cikin yan lokacin da kawai muka me ya sami ki anan me ya sami ki anan ina dawowa ne shi ne na yi tuntuɓe sai na ji ciwo ke cikin 'yan lokacin da abubuwan da kike yi ba kya son ki gaya mana gaskiya ki daina mana ƙarya ki fito gaskiyar magana ke mana ni ne mahaifinki bakin dama ba wanda ban baki ba ina zaune tare da ki kinga zo sami ki zamu tafi ki salamu alaikum ke ya kika buro shi na ce ya kika buro shi hasan duk da ya samu albarkar mahaifiyarsa dole ya zauna lafiya ke ba wanda ta biki ba ya kika buro faisal a mako mami ta gaya ta ce mana abba mutum ne mai magana ta dattaku da kuma da kuma hikaya kai me kake zato da ni a matsayina na likita me gida shugo daga cikin mana guji abinci ta da raji bariyar sarkin nawa ya ta so <laughs> umma kenan haka ake son uwa wajen iya karrama baki da kayan shaye-shaye da tsotsi da tanɗatan umma da abbanka ah ya iyayena tuni sun mutu Allah sarki Allah ya ji kansu ah umma idan ba za ki damu ba ina son miki tambaya Allah sana san wai kwa kina ganin za ku bani mami kwa ki damu a hankali zai saba da ka ga kuma ki ta saki ji da ni ba ba wani damuwa sai a hankali Mai gida lafiya? me ya faru wannan yaron bai dace da na saboda me kace haka haba namijin arziki ne wani namijin arziki ne zai zo gidan sarkai ya ta zuba ya ta zuba haka yana yin wani mutane yana ta yin abubuwa irin wannan Allah sarki mai gida ni na dauka saboda iyayensa sun mutu ne ya dauke da tamkar iyayensa shi yasa ya saki jiki da mu ike haka ke kenan tunaninki ni a nawa tunanin ba haka bane ya mai da mu shashashi wanda ba mu san abin da muke ba yanzu su koyi muna irin abubuwa da shuransu kya ci gaba tunanin ki babu me yayi zafi a kan da kake soyayya a tsakani inda da ƙara jin ka ƙara mun wannan magana baba a kan soyayya ne kake kaman za ka kashe ni sai kashe ka ka gane kan maganar ta sai kashe ka Allah ya baka abuwa daidai kuma zamani ka bi shi a yadda ya zo amma ina nuna maka a kowane lokaci a aƙidar ka na riga na sani sau idan ka ce za ka ɗauki irin aƙidar ta da ka san da ba sanar ba shi na shahararru kuma na san ka ina gaya ma ta inuwa ka jawo hankalin ya'yanka sannan hankalin ka ya zama jagora ka kwamishina ni ba yadda ka ce ka san na haka ne ina gaya maka wani magana ni ba ba zan taɓa yarda da cewar wai a ɗauki yara su yi abin da suka ga dama su shiri ta su duk abin da suka dama sai a tattara shi a danka shi a zamani ba zan iya da wannan ba saboda me samu ba su shige su abin da suka dama suna ce zamani da zamanin da su duk a cikin su muke ba zan iya da wannan ba magana ya kamata ka fahimce ni wannan eh, an gama ko eh. ka aiki duka jawabin wajen zaka kana ganewa da maganar da nake gaba ma wannan ai shi ne nake ya kashe ubi sai dai addu'a mu lokacinmu ba mu isa mai zancen aure a gaban iyamu ba amma ke gaban mu kin zauna nya nya nya nya sai zancen yaran da kike ciki aure ke so ko shikenan sai ki aure ki wannan Hmm. Toma kenan. Ya da zancen yaron nan. Da ni ban san abin da nan ya yi masa. Ya tsani nan. Assalamu Ke? Oi, ina so zan yi miki katanga tsakaninki da wannan shugaban yaro. Ba ke ba shi. dalilin ku ne yaran nan fa yar me yake so kuma kawai sai ka dauki karan tsana ka dora mai ya kashe ubansa cikin abin da ya sa hankali ya bai kwanta da shi kasance a zalimi dama a sai kai ka kashe mahaifanka ta idan ta yi mama na laifi baya raga mata wata rana na dawo daga makaranta na same shi yana dukanta ya buga kanta da bango kanta ya fashe a nan ta mutu ni kuma zuciya ta ɗebe ni kawai na bulma masauka Allah sarki a sai kai abin a tausaya mana ba wata doka da ta ba da dama ko ta nuna cewa ba za a yi soyayya tsakanin wani ko da wancan babu ita saboda haka duk mutumin da ya ce zai raba soyayya to iko ne daga allah kuma allah ne mai hadawa shine mai rabawa saboda haka bayan da za ka yi bari ga makarin ina faɗa maka ni ba abin da ya haɗa ni da soyayya magana ni abin da ya haɗa ni da ƴata nake yi ba na ƙaunar in rinka ganin shi da ƴata balle har ya ta yi ta kayi je gurin ta ba na san me shi ko ban ci ko ban ci ne dakta bismillah shigo abin da ake ciki ba yau ba ba jiya ba ba yau za ka iya wallahi da yawa sai da zuwa shine barka da zuwa a saurayi tsakanin ka da dr inuwa sirki na ne a ina wani wasu duka ka kara kira na sirki ka ka gane ko doktor doktor doktor iyaye ko na rama da ka ta mana me ya ka da shi a ni na da yasa. ni ne wanda nake so na aure ta wa zai baka haka za ka samu insha Allah doktor inuwa kuma ne ni ina gaya maka ba wai mutum ne irin ka ba saboda haka da kai da shi a gaba na kuke ina jin ka yaro kuma eh, yar wajensa ne da ke so na tsakanina da yar wajensa soyayya ce kuma Allah ne hada kai kai za ka kuna san wannan kai za ka nuna mana Allah kai za ka nuna mana Allah mm-hmm. to a takaice ne ya kawo ka domin wasu dalilansa da baya son ganin ka da yarsa wannan shine magana ta gaskiya da ki sa a kira a yalla bai ai ni ne nake da hujja ma da zan kawo shi rana shi ba shi da hujja da zai kawo rana saboda wata rana ga abin da ci sai kashe ka ka gane akan maganar ta sai kashe ka yaro jaka jaka jaka na salabe doctor Elon doctor Elon ina so in tabbatar maka no way to escape ba ka da wata hanya ka bude baki da hankalinka da wayar ka ce za ka yi kisa duk garin nan idan gatan ka da yaran nan iya kai sai nan kaɗin ha illa ma sha Allah ka ɗin ya kake irin wannan abu da waye kashi da abin da nake so ka fahimce inda duk duniyar nan za su taro masu bayani ba za a yadda da ni ba amma kaga wani yaran ibilishi Thank you. shirya ba za ka ci abinci ne? Shi yau ba da ba su ba zai ci. Dan Allah dan Kar ka bar halin da yarinya nan take ciki ya saka ka shiga wani hali. Me ya samu a cikin wannan? Ba zai zai da ni. Assalamu alaikum. Faisal. Faisal an sallame ka ne? kuma nema katanga da gidan yi wace abba na san na bata mare kuma a halin da kake ciki yanzu ba za ka fuskanci duk wani abu da zan gaya ma ba Thank you.

jirgi ɗaya ne kwan ke ma abba ya juya miki baya kamar yadda ya juya ma Allah sarki ina tare da ki kin san bayan ki ban da wata kanwa in Allah ya yarda za mu shawo kan al'amarin kin jiko abin da kike so da ke yanzu ki haɗa da shi safiyan nan ya ce ta san yaya kai sani eh saboda na san in ba shi ba babu wanda zai fi ki zuwa nan da na dawo a ji labarin da kake kula da ita shi ne ya dace ma da kai dole na ji labarin kuna fuskantar takaddama iri-iri ba za yi dama duk da daga wancan abba ne ke samu wani ka san al'amarin iyaye sai da ana kai to kai ku insha Allah ina tare da kyau in ba za ka damu ba zan so ne ya zama mai eh what ba wani abu ne Thank you. sanya raina wa yana kuna domin kyan matakai da magauta na na biyo hanya a yi zumɗina mahaifinsu ya kuma tun lokacin da mahaifinsu ya rasu mahaifiyarsa ba su kai ta kansu ta ji sunansa saboda ta dan samu tabin hankali um, likita da ana zan iya ganin mahaifin shi ko da na minti biyu to shikenan za mu iya zuwa ganta biyarsa ni ɗana ya rasu a ran da ya kashe mini mijina tarihi ya mace wake kika haife shi hakikanin gaskiya kwarai ni na haife shi amma na masa baki ko ba ni ba shi saboda shi mutum banza ne shi ɗan ne hakuri hakuri baka ka ce mutumin da ya sa ni ta gaba ya kashe min miji za ka ce in yi haƙuri? san ba zai haƙuri ba ba shi ashe mijinki yana da gaskiya miji na da gaskiya mana miji na da gaskiya sanda yake da raye ba abin da bai bani ya ban komai na rayuwa wani dan banzan yaron nan so yanke komai tsakanina da shi ya za a ce bayan matar da ta riga ta mutu sannan za a ce ta faɗi wannan magana na yi da soyayya na san kuma da kici game da safiya gane amma dan Allah ki fahimce ni ba ƙarya nake gaya miki gaskiya nake gaya miki mami ina neman in cici rayuwarki ne ki fahimce ni Yaya Faisal bayan ka sani kai kadai ne mai goyon bayana a gida na fahimce ka kai ma kana so ka koyi wata mummunar aƙida irin ta abba bani shi ke tun da bike da magana da nake ba ki kwanta da hankali a hankali ni zan tabbatar da ci abin da na gani da kuma abin da nake gaya miki ba ƙarya ba ne kin ji ko ni dai kawai ki bani haɗin kai da abin da nace ki za ki tabbata ce yare da ka haifa a cikinka ta haɗa kai da abin da zai cuce kana ma ka fahimtar da ita abu ya gagara ai tsananin da kake yi shi ya jawo haka abi ka tanga ne mata yo ka tangar da ka gina da tubalin toka lalle ashe kana matuƙar son ba sai dai kuma ina mamakin da yadda ya sa kake mana ƙarya ba ka san da mata gaskiyar ka na kamar magana ba ka sani game da mahaifiyata mahaifiyar ma mahaifiyata da yi waye gaya maka wannan shi zai ta bakan cewa ina da cikin mutane suke no ka bani ansa da na tambaye ka ba waye gaya maka mahaifiyata tana raye mun ga yes mahaifiyata tana raye tana gidan mahaukata kuma ni na kashe babana sanadiyar ya shiga tsakanina da wata yarinya da muke soyayya kuma kai ma ba san barka ba tun da har ka sani na gane dama ka zo nan gidan ne to duka gidan ku babu ne kauna ta sai malam kai ma kana son ka shiga na da malam saboda haka ba zan barka ba kana cina kwarai kwa ka cika mayaudari dama mahaifina ya gaya mu na bi son zuciya

people to come and leave. See you. ya shiga tsakanina da mami na alkawarin sai na ga bayan don haka ba zan barka ba ke kuma mami zan kashe mahaifinki a gabanki kuma ina son ki kuma ko da ba ta so na dole ki so ni haka ne ba don komai ba illa in na cewa me gaskiya ne faisal abinda nake so da kai yanzu allah ya maka albarka kuma duk wani hukunci na tsaya tsayin daka ba zai faru ba a kanka domin me ka yi iya ka ne ba ita kanwar kaɗai ka tsaya a kanta ba har da gidanmu ne ka tsaya a kansa allah ya ma albarka so mu tafi